jama'a kowa ya san wannan mutumin abokina jibaga don jiyo mana don jiyo da allah ka ji matsalan gago kowa ya gane ka yanzu yauwa cewa kai me ina baka naira ɗari biyu za ka musulunta tsakani da allah da gashi nan nawa ne nan to musulunta ka musulunta da zan musulunta ai ba tsaya musulunta ba zai za ta yi masalaci bane tukuna a bi musulunta kawai ka musulunta nan ka karbi kalmar shahada a ai za ta yi masalaci san ai kai ba liman bane kai baka tsoron Allah ya kona ka ko ina so rama nan eh ai kai ba liman bane liman ne zai musulunta da ne a to ka a faɗi wani kalma kawai ka faɗi me kace eh kai me ni ne gugurbi kafiri ni wo kai ni ina sallah ai sallah ba wuce ni dai da kai waye kafiri waye ba kai fa baka zuwa coci baka zuwa masallaci to ga gani in alahira ina ka je da zan ba ta wata ni ba Allah bane a wuta mana wanda ta kai ba ta da baka mutu ba wata gida a ni ina sallah a ni ina sallah wallahi ah. yanzu ban kudi na kawai a ah, ya zan baka kuɗi ah. ya shiga a hannuna a baka ci komi ba to amma ai kai kace in na baka zaka musulunta zo musulunta ai lokacin musulun eh, eh, eh, sallah bai ba ba na yi ba sai kalmar shahada ake fara yi kafin sallah eh to ina yi kalmar shahada nayi sallah ai shike na magana to kace ashhadu an la ilaha illallah a ah, to kai ne zaka kai kai liman ne <laughs> ai ba kai kai to ne ka ce haka ka ce ashhadu an la ilaha illallah to ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadu rasulullahi ashadu ashadu Allah ilaha illallah la illallah wa ashadu ashadu anna muhammadan yawa sai ka bari ka ce anna muhammadan anna muhammadun rasulullah rasulullah to shikenan kai kokari yanzu ka zama musulmi sai sallah sallah nawa ake a rana sallah biyar yawa eh. akwai na farko eh. ai ai da su ba eh a sake yi kuma eh lalabe bai fito ba eh lalla ya fito a sake yi eh wato eh, sha yi eh. a sake sha eh, yi karfe daya a yi yawa a yi kuma yi kuma ina da <laughs> salloli kusan goma ka faɗi a yanzu goma ne ana yi <laughs>